بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه da farko ina ba da haƙurin cewa ba za mu samu daman yin littafin misbahu sadiq ba saboda wani uzuri uzurin kuma shine kimaraman ɗinmu na sunna tv ya ɗan yi tafiya amma zai dawo jibi insha Allah kuma sabuwar kimarar mu ba mu fara amfani da ita ba saboda dalilin da na faɗa a darasin da ya gabata so saboda haka ba za mu yi karatu a cikin littafin misbahu sadiq din ba amma dai za mu ɗan yi wasu bayanai da suke da alaƙa da wato jarrabawa inda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake jarraba muminai da kuma irin matakin da ya kamata su ɗauka shi dan adam a rayuwarsa baya ruwa da da ainihin matsaloli da damuwoyi sama maganin abun biyu ne haƙuri da kuma duba falalan da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada wa bayinsa wato idan sun yi hakuri a bisa bala'i ko ta masifan da take samu amma bayan da za a ce ɗan adam yana raye ba tare da yana da matsala ba in ma bayi da matsalan to zai zama kuma abun tsoro ko ubangiji subhanahu wata'ala yana yi masa istijiraji ne wato yana masa talala ne domin ya ci duniya yadda yake so idan ya je lahira ubangiji ta'ala ya kama shi da zunubansa domin Allah subhanahu wa ta'ala kan jarrabi ɗan adam don ya koma izuwa gare shi wato ya mai da al'amarinsa izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi sa da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba duka ubangiji ta'ala yana yana jarraban su Allah subhanahu wa ta'ala yakan tsora wa bawan Allah mutumin kirki masifa kamar yadda yake tsorawa wato mutumin banza masifa domin me domin Allah ta'ala ya yawaita ladansa shi mutumin kirki ya ɗaukaka darajansa domin shi kuma wanda ba mutumin kirki ba ya zama masa kafara na kankare zunubansa da kuma sababi na komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wani yana cewa samaniyatun lil mar'i la budda an yara wa la budda an tajri alaihi samaniya sururun wa huznun wa wa usrun wa yusrun thumma sukmun wa afiya abubuwa guda takwas babu makawa ɗan adam zai gansu kuma su suke jujjuyawa a cikin rayuwarsa wato sururun wata ne zama yana cikin farin ciki ya samu wani wata ni'ima ta duniya ko wani shugabanci ko ilimi ko wadata ko lafiya ko ya yi aure ko ya haihu ko makamancin irin wannan wata ran kuma ya ji shi a cikin bakin ciki in ma ya zama ya tafka wata babbar asara ko ya ji rauni ko ba da lafiya ko ya ɗauki wani kaskanci a wani wuri ko wani nasa ya rasu babansa mahaifiyarsa ɗansa ɗan uwansa abokinsa duk dai ba za a rasa irin waɗannan abubuwan ba ana tafiya tafiya kwatsonsa wani abun bakin ciki sai kuma wato ainihin ya faru da kai da ɓacin rai da damuwa to haka rayuwar ɗan adam take sannan kuma wata ran ka same shi wato yana haɗe da ‘yan uwansa suna tattaunawa yana tare da masoyansa yana jin daɗi ya kalle su ya ji daɗi ya tattauna da su ya ji daɗi yana ɗebe cewa da su wata ran ka same shi baya tare da su ya rabu da su in ma mutuwa ne ta riba su ciwon ya tafi lahira shi kuma wannan yana duniya ko kuma ya zama zaman gari ya riba su wannan ya ƙaura ya koma wani gari shi kuma yana wannan gari ko sun tarwatse sun koma garuruwa daban-daban ko kuma ɗaya ya yi tafiya ɗaya yana ko kuma sun yi tafiya gaba ɗaya wurare daban-daban to dole za a samu irin wannan shi ma wannan haɗuwa ɗin farin ciki ne wato ni'ima ce ta ubangiji ta'ala a ce kana tare da 'yan uwanka rabuwan kuma baƙin ciki ne musamman rabuwa da masoyi har wani balarabe yana cewa la marhaban bi gadin la ahlan bihi in kana tafriq al ahibbati fi gadi yace bana maraba da zuwan gobe bana lale da shi in dai zan rabu da masoya na gobe wato gobe zai zama za su yi tafiya ko kuma za mu rabu da su rabuwa wanda take ta har abadan abada ita ce rabuwa ta wato tafiya lahira duk wata rabuwa in dai a duniya ne akwai yiwuwan a hadu ko da mutum yana china ya tafi wata nan za a iya haɗuwa ko kai ka je can ko kuma shi ya dawo nan wato ainihin ya same ka to wani ya cewa da qad yajma'u Allahu shahitaini ba'dama yadunnani kullu zanni Allah talaqiya Mutun yakan Allah ta'ala yakan hada wato abubuwa guda biyu da suka rabu kuma suke nisa da juna wanda suna zaton ba za su haɗu ba sai Allah ta'ala sai ya haɗa su a wani wurin daban amma in mutuwa ne ba za a sake haɗuwa ba li kulli tafarriqid dunya liqa'un wa ma ba'da al-manun min ijtima'i duk wata rabuwa ta duniya za a iya haduwa amma bayan an mutu kam sai dai haɗu a can wato a lahira idan Allah ya kaddara makomar ta zama wato iri ɗaya ne to da haka dole wata ran kana tare da mutane wata ran kuma baka ainihin wato tare da su sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun wato wata ran kana cikin talauci ko cikin kunci na rayuwa ran kuma kana cikin wadata wato ran ka zama ya zama cewa ba abin da duk abin da kake bukata Allah ya kore maka kana da kuɗi a jifunka ga abun siya nan da ka siya duk abin da aka bukata a gidanka za ka kawo wato kana cikin walwala kana cikin wadata wata ran kuma sai zama kana cikin kunci ko baka da shi din kwata-kwata abincin gidanka ya kare baka da na tafi ne baka da lafiya baka da kokobo iyalinka ba su da lafiya ka rasa yadda za ka yi kai su asibiti an rubuta maka magani ba ka da kuɗin da za ka je ka sai magani kaga wannan bakin ciki ne ɓacin rai amma idan kana da shi ka ɗebe su ka kai su asibiti an rubuta magani ka biya ka so abinci na tafe ne duk abin da aka tambaye ka bukatu na gida zaka iya yi to kaga wannan shine wadata kenan da wato ainihin da yalwa to da haka ko kuma ya zama kana da kuɗi amma babu abun sayan shi ma talauci ne shi ma kunci ne ga kuɗin a hannunka amma ka nemi abin da za ka sai amma babu saboda matsala da aka samu a garin ko kuma na irin bakonta ko kuma yaƙi ya kori mutane an yi hijira Ga shi nan dai ka je ka nemi abincin da za ka ci ma reta alhajin kuma kana da shi wani lokacin kuma yunwa zai zama da sababin talauci ne baka da shi shi yasa ka shiga cikin wannan kunci duka dai dan adam yana jujjuyawa cikin waɗannan abubuwa wato ainihin guda biyu wata ne zama yana cikin sauƙi a rayuwarsa wata ne zama kuma yana cikin wato takura sannan yace sun masu kuma afiya sannan rashin lafiya da kuma lafiya wata ran ya zama na ba ka da lafiya wata ran kuma ya zama lafiyan ka kalau haka dan adam yake wato ainihin rayuwarsa take duk yadda kake wata ran za a ce ba ka da lafiya wata ran kuma za ka je ka lafiyan ka kalau in kana lafiya ni'ima ce idan ba ka da lafiya ko musiba ne in kai hakuri ubangiji subhanahu wataala sai ya yi maka wannan ya baka ladan wannan musifan ya yayi maka ita ko kuma ko da ka tafi da ita dai lahira zai zama sababi ne na kankarewan wato ainihin sunubanka to haka dan adam yake jujjuya cikin wannan abubuwa guda takwas masifa da ni'ima kowanne masifa da ni'ima farin ciki bakin ciki hatsuwa rabuwa sannan wadata kunci rashin lafiya lafiya amma yana da wuya ka samu dan adam a ce rayuwarsa gaba ɗaya yana cikin farin ciki sannan yana cikin ainihin haɗuwa da ƴan uwansa sannan kuma yana cikin ainihin wadata sannan kuma yana cikin lafiya shi babu kishiyan wai na abubuwan bai zai yi ba in kuma aka samu hakan to sai zama abun tsoro ne kamar Allah ta'ala yana masa istidraji ne domin ya jarrabe shi don ubangiji ta'ala yana jarraban wato ainihin annabawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna izama jaza'i ma izama bala fa inna fa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu riba wa man sakhida falahu sakhat Allah wato manzala kuma yace girman sakamako yana tare da girman bala'i Allah yakan jarrabi mutane idan yana son su ya dora musu masifu da bala'i duk wanda ya yarda cewa wannan abu daga Allah ne ba Allah baya son sa ne ya dora masa ba ya dora masa don ya jarrabe shi ne ya kankare masa zunubansa da yawaita ladansa don ya jarrabe shi ya ga imaninsa na gaske ne ko ba na gaske ba ne ya yadda da haka Allah ne tsora masa shi zai yaye masa to zai samu sakamako na yardan ubangiji subhanahu wataala sai Allah ya yarda da shi wanda ya fushi kuma ya ƙi yayi hakuri bai yadda da abin da Allah ta'ala ya tsora masa ba na bala'i yace Allah baya son sa ne dinga faɗan baƙaƙen maganganu maganganu marasa kyau to sai ubangiji ta'ala sai ya fushi da shi to kaga Allah in yana son mutane na jarabar. su a sai jarrabawa alama ne Allah yana son ka da rahama don ka koma zuwa gare shi amma yanda zai zama rahama din shine in ka fi jarrabawan kai hakuri kai yarda Allah ne ya tsora maka ka koma zuwa ga Allah ta'ala shine ka ci jarrabawan amma idan baka yi hakuri ba kai fushi to baka ci jarrabawan ba nan ka fadi a wannan jarrabawan kaga ta zai maka wato ainihin masifa to da haka dan adam wato yana jujjuwa cikin damuwa da ibtila'o'i da matsala duk wanda yake tunanin cewa wai zai rayu kawai ba tare da Allah ya jarrabe shi ba to wannan yana bata wa ainihin kansa lokaci ne ke sa in yar masifa kaɗan ta same shi kuma za ta ɗaga masa hankali ya fita hayyacinsa ya resa ya kasa yin abin da ya kamata ya yi abin da addininsa ainihin ya tanada masa na haƙuri da yarda da hukuncin Allah subhanahu wata'ala da neman ladan wannan musifa kamar da Allah ta ke cewa wa bashir sabiri allazina idza asabatkum musibatun قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون هم المهتدون سوى حكى الله تعالى duk wanda aka jarrabe shi da irin wayannan ya yi hakuri Allah ta'ala ce ka masa albishir da me sai musu albishir cewa akwai darajoji da Allah ta'ala ya tanada musu da gafaran zunubansu da kuma rahama a ranar alkiyama kuma Allah ta'ala ya ce shiryayyu sana neman shiryayye wanda yake hakuri akan bala'in da Allah ya tsora masa bai zai kiɗi ma shi ba ko kaɗan saboda ya yarda da Allah ta'ala ne ya tsora masa shi zai yayi masa malamai suka ce masifu na duniya manya-manya guda biyar ne mautul habib tsolus sukum alfakaru shadid almar'atu sharira shamatatul ada wato mautul habib mutuwan masoyi wato kana son mutum ya mutu ba wanda yake son ka ba wanda kai kake so kana son sa sai ya tafi na biyu dole sukun shine doguwar jinya ya zama rashin lafiya ya kama mutum an yi magani an yi magani abun yaƙi wato rashin lafiyan yaƙi ci yaƙi shi wa duk maganin da ake ba a samun sauki kuma a ɗauki shekaru ana haka wannan babban bala'i ne sannan alfaqaru shadid talauci mai tsanani babbar musiba ne amma mai tsanani ba, amma mai dan sauki sauki ba babbar musiba bane sai masifa ce amma yar karama ce wata kila kan shi yafi masa alkhairi amma in yayi tsanani to zai iya taba addinin mutum zai iya taba mutuncin mutum mutum zai iya walakanta a cikin jama'a da makamancin wannan zai iya hana ka yin addinin ka da ya kamata zai zai zai iya sa ki sauraronka, ka to kaga ya zama babbar masifa ke sannan na uku na hudu shine almar'atu sharira wato mutum ya zama matarsa ba ta gari bane sannan na biyar shamatatul ada shine wato ainihin dariyan gayya wato abokanin gabanka suna jiran dama wata masifa ta same ka idan ta same ka su zo su nuna nuna maka murnan su da farin cikin su na cewa bala'i ya same ka wannan shi ita ma babbar masifa ce a wato a duniya bari mu koma na farko shine mautul habib wato dan uwanka ya rasu ba karamin masifa bane kamar a ce mutum ɗansa ya rasu ko babansa ko mahaifiyarsa ko matarsa ko mijinta ko wani abokinsa amininsa ko wani wansa ko kaninsa to wannan ba karamar wato ainihin musiba ba shine shine motul habib duk mutuwa musiba ce amma babu kamar wato mutuwar da ta shafe ka shine wato wanda kake so ya rasu kana son mutum amma kana ji kana gani ku rabu da shi ya tafi lahira kuma har abada ba zai dawo duniya ba to wannan ba karamar wato ainihin musiba ba ne shi ta irin wannan musiban in ta samu mutum komin imaninsa wato takan shiga jikinsa ana iya ganewa komin haƙurinsa sai ta ɗan taɓa shi a ce wani masoyinsa na kusa da shi ya rasu to dole za a gane a tare da shi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da fi kowa imani fi kowa haƙuri amma idan an masa rasuwa na kusa-kusa ana ganin tashin hankalin a fiskansa lokacin da matarsa ta rasu khadija radiyallahu anha hankalinsa ya tashi saboda khadija ita ce matarsa ta farko kuma ita ce uwar 'ya'yansa sannan ta taimake shi da dukiyanta ta taimake shi da dukiyanta a lokacin da bai da komai da wannan dukiyan ya samu daman ya je Allah su Allah subhanahu ta'ala a kogon Hira a bisa addinin Annabi Ibrahim salatu wassalam ba bukata ya je kasuwa ya nemi kuɗi bayan ya zama annabin Allah sai ya zama aikinsa kawai shine da'awa yin wa'azi ta riga ta ɗauke masa ɗawainiyan wato gidansa tana taimakon sa da ainihin dukiyanta kuma ita ce farkon wanda ta fara musulunta to da haka yana kawo addinin musulunci sai ta runguma kuma ta kare shi da dukiyansa shikenan masaran kuma sai aka waye gari ta su. dole manzo Allah ta sallama hankalin sai tashi akan wannan yasa a shekarar da ta rasu sai Abu Talib shi ma ya rasu sa duk da cewa bai musulunta ba amma shi ma ba shi kariya a wannan shekaran sai ya ambaci shekaran amal huzun wato shekaran bakin ciki ga masoyiyarsa wanda ainihin ta taimake shi a da'awarsa da rayuwarsa matarsa kuma uwar 'ya'yansa gaba ɗaya in banda Ibrahim Mu'azzam shine kawai wanda Mariyatul Qibtiyya ta haifa amma duk 'ya'yan manzala ta sama wato khadija ita ta ta haife su sannan ga babbansa wanda yake ba shi kariya yake ainihin shine garkuwansa wanda ya hana kafure su cutar da shi saboda ainihin kare shi da yake da sonsa da yake yi shi ma ya rasu kuma babban abun bakin cikin ya rasu ba akan imani ba ya ya ya karɓi kalmar shahada bai karɓa ba sai mazala ta sama ya ambaci wannan shekaran amal huzun shekaran bakin ciki shekara na bakin ciki da damuwa kaga mutuwar ta shige shi haka nan lokacin da ɗansa ya rasu ibrahim mu'azzam ibrahim mu'azzam wato ɗansa wanda Mariya ta kiddiya ta haifa masa wanda mariya ba matarsa bane baiwarsa ne wanda muƙauƙas sarkin misira ya ba shi kyautanta lokacin da ya tura masa wasiƙa cewa musulunta sai nuna ya gamsu amma shi bai zai musulunta ba sai tura masa wato ainihin mariya kiddiya sai ya saɗaka da ita ta haifa masa ɗa ibrahim wannan yaron sai ya rasu lokacin da ya rasu mazala ta sama ya nuna damuwansa sosai har yana cewa inal qalba la yahzan inal aina la tadma wal qalba la yahzan ولا نقول إلا ما Wa الله عز وجل وإنا ya Ibrahim إبراهيم لمحزونون magana ta sun haife ido yana hawaye zuciya tana bakin ciki da rabuwa da wato ainihin abin nan Ibrahim Mu'azzam dan manzon Allah ta sama yace amma ba abun da zamu faɗa sai abin da zai yargar da Allah subhanahu wataala ba za mu wata wata kalma ta nuna fushi ko kuma jin haushin Allah subhanahu wataala ya karfi abun da ya bamu ba za mu yi haka ba sai ce amma Ibrahim mu kan muna bakin ciki da ainihin wato rabuwa da kai to da haka zaka ji bakin ciki rabuwa da masoyinka amma kuma ba za ka mai ba ba za ka faɗi wata kalma ba ba za ka nuna rashin haƙurinka ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man daraba al-hududa wa shaqqal juyuba wa da'a bi da'watil jahiliyya baya ba baya tare da mu wanda in an masa rasuwa zai dinga ainihin tsatsa ga wuyan rigansa ya dinga marin fiskansa ya dinga wayyo Allah ya shiga uku ya halaka mazala sun ce wannan baya tare da mu sai wanda zai nitsu wato wanda zai shiga wato ainihin damuwarsa a cikin ransa ko da hawaye sun fito ba matsala bane don mazala ta sama yayi kuka amma ya dinga faɗa wasu maganganu ya dinga abubuwa irin na jahiliya mazala ta kuma ce wannan baya tare da mu baya kan ainihin hanyar mu idan mutum ya yi haka amma don kai hawa zuciyanka ta yi bakin cikin rasuwan ka ji hawa yana fita maka wannan ba matsala ba ne, manzala kuma ya yi haka wata mata ta aika mazala ta sallama cewa ya zo faɗanta yana cikin damuwa yana cikin gargara alaman zai rasu ya zo Mazala ya aika mata ya ce a je a gaishe ta amma a ce mata ta yi haƙuri kuma ta nemi ladan wato wannan musiba da zai same ta na rashin ɗanta kuma Allah ta'ala inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa in wa indahu wa kullu shay indahu bi ajalin musamman. Allah ne ya baki kuma shi zai karba kuma kowane abu yana da ajali sai ta sake aika masa tana hada shi da Allah don Allah ya zo hankalinta ya tashi lalle ta ga alaman kamar zai rasu shikenan sai manzo Allah ta kuma sai ya zo yaron ya ga ransa na sama yana kasa yana kokarin fita shikenan sai kama kuka sai idanunsa kawai sharshashar hawaye sai sa'adu bin abi wa qala ya rasulullahi kai din ma kai ma zaka zubar da hawaye ba na kai ma ka yi kuka sai manzo Allah ce hadhihi rahmatun yaj'aluha Allahu azza wa jalla fi qalbi man sha'a min ibadi wannan rahama ce wanda Allah ta'ala yake sanya ta a zuciyan wanda ya ga dama a cikin zukatan bayinsa wato ya ga abun tausayi ya ji idonsa wato ainihin yana zubar da hawaye ya ce inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama Allah yana tausaya wa masu tausayi ne daga cikin wato ainihin bayinsa to kaga kuka zaka iya yi na hawaye amma banda kukan sauti sai dai idan sautin yana rinjayan ka ne wato kana kokarin danne sautin amma sautin kuma yana fitowa kana kokarin danne shi yana fitowa to wannan baka da laifi kamar yadda ya faru a rasuwan Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe shi a yakin Uhud yayi shahada wanda washi bin harb aka dauki kwangilansa Jubairu bin Mud'im shine mai gidansa yace ni abin da nake so kawai shine ka kashe Hamza in ka kashe shi zan kinta ka ka zama da sai da ainihin mashinsa shi kuma ba wanda yake nema yakin Uhud sai Hamza shikenan yana fakon Hamza Hamza yana ta kashe kafurai yana ta kare kafurai amma sai da ya lallaba ya je ya shi da mashin sai ce shi mutumin Habasha ne ya iya harbi da mashi idan ya seta ya jefa mashinsa to ba ya kuskure shiga nan kuma zai same shi a cikin kayan cikinsa sai kayan cikinsa ya zuga ne ya faɗi ya rasu wannan abu hankali ya tashi a lokacin sabai sun yi ta yin kuka manzala ta sama shi ma ya kuka da sababin wannan wanda har hasani min sabi yake cewa bakat aini fa laha bukaha wa ma yughni al buka'u wal awilu ala asadil ilahi ilahi gadata qalu أحمزة ذاكم الرجل القتيل أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول صلى الله عليه وسلم yace ido na yayi kuka kuma lallai idona ya cancanci yayi kuka din amma kuka na hawaye kuka na ihu da kuka na wayyo Allah na sauti ita wannan baya wadatar da komai Ita a safiyan da aka ce an kashe zakin Allah aka ce ai Hamza dan Abdul Muttalib shine aka kashe babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a wannan ranar fa musulmi duk sun ji a jikinsu hankalinsu ya tashi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma hankalinsa ya tashi da wannan rasuwa saboda Hamza ina daga cikin wanda Allah ta'ala ya karfafa musulunci da sabbin musuluntansu a lokacin da ya musulunta shi da sayyidina Umar a shekara ɗaya bayan manzo Allah ya shekara shida yana gwagwarmaya a lokacin aka samu izza da daman da za a iya bayyanar da musulunci suka fito a fili suna bayyanar da addinin musulunci a lokacin suka daƙushe wato barazana na su abu jahal da sauran ainihin manya-manyan kafirai saboda haka hakin ana ce masa zakin Allah saboda ainihin gurzo ne musamman a wurin yaƙi yana jiwa kafirai ciwo kwarai da gaske kamar da ya faru a badar da kuma yaƙin uhududi to shi yasa an shiga tashin hankali kwarai da gaske to amma duk tashin hankalin da zaka shiga idan an maka rasuwa to ba za ba zai kai ga ka dinga ihu kana yaga rigan jikinka ko kana faɗan wasu kalmomi wanda za su zama maka fushin ubangiji subhanahu wataala sai yasa duk yanda kai da dole yi hakuri din fa sabran fi majalil mauti sabran fama nailul khulud bi mustaqai kai hakuri dangane da al'amarin mutuwa kai hakuri babu fa wanda zai dawama a nan duniya wanda bai mutum ba ma shi ma ya kama ainihin hanyar mutuwa kuma idan ka ƙi kai haƙurin dole dai haƙurin za ka yi don ɗan uwanka ya riga ya tafi kuma babu ran da zai dawo Asabro aula fa ilaihi tarji'u fabda bihi fa hawa haƙuri shi ya fi domin in baka yi haƙurin ba ma dole za ka dawo kai haƙurin to ka fara da haƙurin shi ya fi alkhairi tun farko kar ka ɗaga hankalinka ka mai da al'amarinka zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ne yake jarraban bayinsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ina cewa la yazalu bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa alaihi khati'a wato mu'mini bai gushe ba wato Allah na jarrabansa mumini namiji ko mace dangane da kan kansa Allah ya jarrabe shi akan kansa ya tsora masa wata masifa ko ya tsora masa masifa a dukiyarsa ko kuma a ɗansa Allah ya karɓi rayuwar ɗansa ko wani masoyinsa yana ta tafiya haka har ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala bai da laifi kenan kafara ne wato ainihin ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi maka idan Allah ya jarrabe ka da mutuwan wanda kake so wato Allah zai kankare maka zunubanka yasa ya zo a hadisin manzala ta sunama manzala ta sunama ya ce idan Allah ta'ala ya karɓi wato ɗan mutum shine safiyahu to bai da wata sakamako da za a yi masa sai dai aljanna aljanna ne kawai ita ce sakamakonsa in dai Allah ya karɓi ɗan mutum yayi haƙuri ya mai da al'amarin sai zuwa ga Allah to zai zama sakamakonsa aljanna ya zo a hadisi idan aka karɓi ɗan mutum wato Allah ya karɓi ran ɗan mutum mutum dan sai ya rasu wanda yake son sa masoyinsa shike ne idan mala'iku suka zo suka gama abin da za su yi sai Allah ta'ala ya tambaye su yaya kun karbi masoyin bawana kun karbi wanda bawana yake so samarata fu'adihi rababtum ibna abdi wa samarata fu'adihi kun karbi ainihin dan bawana wanda kuma shine abun farin cikin sa in ya ganshi ya ji dadi a ce wannan ɗansa ne kun karba sai su ce eh, mun karba sai ce ma za qala abdi me bawana ya faɗa kuma ya fi su sani abin da bawa ya faɗa sai su ce shi abunan hamidaka wastarja'a wato ya gode maka kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya abunda zaka ba zaka ce alhamdulillah ala kulli hal mun gode wa Allah a bisa kowane hali wato duk musiban da bata taba addinin ka ba ai tana da sauki ka gode wa Allah ta'ala da ya tsaya akan danka bai taba maka addinin ka ba sannan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka yadda Allah ne tsora maka kuma Allah shi zai yayi maka kuma kai ma zaka koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. idan mala'iku suka ba da wannan bayanin cewa haka bawan Allah ya faɗa lokacin da aka ɗauki ran ɗansa sai Allah ta'ala ya ce ibnu li abdi baitan fil janna wa sammuhu baital hamdi wato ku gina wa bawa na gida a aljanna kuma ku ambaci wannan gidan gidan yabo gidan godiya don ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan shine abin da ainihin mutum zai yi ɗaukan mataki mazala ta sama yake duk wanda wani musiba ta same shi to ya ba wa kansa haƙuri da musiban da ta same ni idan ɗanka ne ya rasu ba ɗan manzala ta sama ya rasu idan ainihin matarka ne ta rasu to matarsa ta rasu idan idan ba iyaye ne suka rasu shi ma iyayensa sun rasu sannan in aboki ne abokanansa sun rasu in baffano ne ga irin su hamza duk wani dan uwanka da ya rasu to dan uwan manzala ta sama ya rasu shikenan sai ka bawa ne ka ba kanka hakuri da wannan sannan uwa uba kuma duk yadda kake son mutum dan uwanka ne babanka ne matarka ne abokinka ne a shari'ar musulunci ba a yadda ka so shi sama da yadda kake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda kai mumini ne wato a dukkan ƴaƴan adam gaba ɗaya ƴan adam ko mutane ba wanda kake so in kai mumini ne sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya rasu kuma an hakura. to wane ne kuma zai rasu ba za ka yi hakuri ba walau kana fi duniya ta dumu da ahliha da kana rasulullahi hayyan wa baqiya da wani zai ragu da manzon Allah ne zai ragu to amma sabai sun shiga tashin hankali lokacin da suwan manzon Allah ta salama amma ya sa sun fasa addini ko sun faɗi wasu kalmomi wanda za su fidda su daga musulunci ko su nuna fushinsu da ubangiji subhanahu wataala ba su faɗa ba an yi hakuri abun ya tafi a haka saboda haka mutuwan wanda kake so babban bala'i ne amma hakuri kuma shine maganinsa. shine maganin sa ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma sannan ka ce Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allah ka bani ladan musiba na ka mayar mafi alkhairi in mace ce Allah ya mayar maka mafi alkhairi da ne Allah ya mayar maka aboki ka samu wani dan uwa haka sai dai su iyaye ba a canja su kuma mana Allah baka hakuri ka ci gaba da musu addu'a ubangiji ta'ala ya sa su zama yan aljanna kai ma ya sa ka zama ɗan aljanna ka je kwaɗuwa aljanna gaba ɗaya to wannan shine masifa ta farko da take samun ɗan adam mautul habib masifa ta biyu shine tudu sukun babbar masifa ta biyu wato shine dadewa ana jinya rashin lafiya mai tsawo ai ta neman magani ba magani ai ta bugawa a ɗauki watanni ko shekaru abin ya zama babu sauki to shi ma wannan haƙuri shine maganinsa sawawun kai ne ko ni dan uwanka wannan masifan ta samu domin Allah subhanahu wataala zai kankare maka zunubanka da sababin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Bukhari ma yushibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adhan wala ghammin hatta shawkatu yashaquha illa kaffara Allah biha min khatayahu babu wani masifa da za ta samu musulmi ko na wani wahala ko na rashin lafiya ko bakin ciki ko ɓacin rai ko wani cuta ko damuwa kai har ƙayan da za ta soki mutum face Allah ta'ala ya kankare masa zunubansa da sababin wannan sai kankare masa zunubansa gaba ɗaya so da haka rashin lafiya kafara ne kafaran zunubai ne to ba za ka damu ba wataƙila Allah ta'ala yana son ka je lahira ba ka da laifi ne kwata-kwata shi yasa ya dora maka wannan doguwar jinnan Allah ne ya dora maka babu yadda ka iya kar ka yi fushi da shi ka yi haƙuri kuma Allah ya jarrabi wanda ya fika da doguwar jinya da doguwar rashin lafiya wa'un in ma wani naka ne ba da lafiyan abun ya ƙi ya ƙi cinya to Allah ya jarrabi wato wani annabi daga cikin annabawan Allah subhanahu ta'ala da doguwar jinnan da kila ta fita ka wato shine annabi Ayub alaihi salatu wassalam wanda mutum ne mai kuɗi mutum ne mai iyalai mutum ne mai 'ya'ya mawadaci sosai komai Allah ya hore masa amma sai Allah ya jarabe shi da rashin lafiya kuma Allah subhanahu wataala da ya jarabe shi da rashin lafiya sai ya kwace masa dukkan wayannan abubuwan gaba da yayi hasaran dukiyansa gaba da yayi hasaran ƴaƴansa duk suka rasu yayi hasaran iyalansa suka rasu sai matarsa kwada ɗaya wanda take kula da shi rashin lafiya yayi tsawo ya kai inda ya kai su yana iya fita har ya zama baya iya fita rashin lafiyan da ta kai shekara uku a wata riwayan a wata riwayan shekara bakwai a wani hadisin shekara goma sha takwas ya yana rashin lafiya abin nan abu ya ƙi ya ƙi cinyewa tun ana zuwa ana gaishe shi har aka daina zuwa ana gaishe shi ka san idan rashin lafiya ta farko farko in mutum yana da jama'a za ka ga wannan ya shiga wannan ya fita har jama'a ma su yawa wani suna haɗuwa da wasu amma yau da gobe in jinya ta yi tsawo sai ka nemi mutanen ka rasa su kuna gari ɗaya sai kai shekara baka je ka gaishe shi ba amma yana abu ne takaice za ka ga kwana biyu ban gaida wani bari in je in gaida wani to annabi ayub sanda mutane suka kaurace masa akwai su yan uwansa guda biyu da da suka tsaya suna jinyansa sa kasan duk za a watsa ya barka sai yan uwanka kawai daga yan uwanka sai matarka sun za su ci gaba da ka to sai yan uwansa guda biyu sai suka tsaya suna jinyansa su ma da jinya ta yi tsawo sai ɗayan sai ce kai wannan mutumin akwai laifin da yawa wa Allah ta'ala ya yi wani babban laifi ne wa Allah ta'ala shi yasa har yanzu Allah ta'ala bai yayi masa wannan bala'in ba shi nan su ma a ƙarshe suka kosa suka daina zuwa wurin duk suka ƙaurace masa kai sai da ya zama ko ina a gabar jikinsa akwai cuta in ban da harshensa da zuciyarsa kawai zuciyarsa ne da harshensa kawai shine wanda babu cuta a jiki wannan kuma domin ya zama aqidansa kana nan sannan kuma yana ambaton Allah subhanahu wataala ba iya komai amma bai daina zikirin Allah subhanahu wataala ina ambaton Allah da harshensa aka waka ya ka shi sai matarsa ita za ta zo ta kawo masa abinci ita za ta dinga masa hidima duk tana zuwa lokaci ba lokaci ita ma tana duba shi ba a wurinsa take kwana ba an faɗi wasu kisoshi wanda malamai sun tutture su cewa a an je an yadda shi a juji a tuka ta cinye waye duka dai wannan Muhammad Amin shanke yana cewa bai dace da a danganta wannan ga annabin Allah ba tun da ba wahayi bane ba Qur'ani ne ba hadisi ya faɗa ba a sai har ya kai ga an je an jefar da shi a juji kawai ya abin nan ya walakanta amma dai jama'a kan sun kaurace masa sai matarsa ita kai to sai da waɗannan shekaru uku ko shekara bakwai ko shekara goma sha takwas yana wannan jinya ne to shikenan wata ran matarsa sai ta daɗe shi dai yana zikirin Allah ya mai da al'amarin sai zuwa ga Allah ta'ala wata ran matarsa sai ta daɗe ba ta zo ba sai fushi da ita yace idan ta zo sai ya mata bulala ɗari wasu malayan suka ce a'a shi ɗan ne ya hadu da matar sai ba ta wasu tsubbace tsubbace wasu magunguna sai ta kawo masa ita yayi shi mai magani ne ga shi ga ki je ki ba mijinki wannan in ya sha zai warke shi kuma ana kawo masa tunda annabin Allah ne sai ya gane aka masa ya gane shikenan sai fushi da matar yace sai ya mata bulala dai to shikenan ana nan matar wata ran sai ta yi jinkiri sai bata zo ba dai sai yadda zai yi ga yana buƙatar shan ruwa yana buƙata ni a sa masa ruwa a bakin sai sha nan can sai Allah ta'ala sai masa wahayi sai wani jinkirin zai zama alkhairi sai Allah masa wahayi ce dan motsa kafarsa haka dan buga ta a kasa ko da ba iya motsa a lokacin Allah sai ba shi iko yace ruwa zai bubbugo in ya bubbugo din nan ka sha sannan ka wanke jikinka da shi nan sai ga ruwa bubbugo da ya sha wannan ruwan sai ya zama duk wani ciwo na cikinsa ya warke da ya zuba ruwan a jikinsa ya wanka sai ya zama duk wani ciwo da yake zahiri shi ma ya tafi saboda haka sai ya warke zahiran wa bainan cikinan sai tashi ya kama hanya zai tafi gida sai ya haɗu da matarsa za ta je wurinsa tana sauri ta makara cikinan ta haɗu da shi ta kalle shi ta kai bawan Allah ina labarin annabin Allah nan da Allah ya jarraba ina labarin sa ni ban taɓa ganin mutumin da ya kama da shi irin ka ba ba ta gane shi ba matarsa ne saboda an daɗe ana jinya duk komai siffansa ya dawo irin na da nan sai ce aini ne nan sai suka juya suka kai ala ya yayi masa wannan bala'i ya tabbata akan imaninsa da haƙurinsa kuma Allah ya dawo masa da iyalinsa gaba ɗaya da dukiyarsa kamar yadda zuwa Qur'ani wasu malamin suka ce dukiya ka san Allah zai iya dawo maka da ita ko ba wacce ba kuma duk ne babu bambanci to amma iyalanka idan aka ce wasu ne aka kawo maka ba wa'incan ba har yanzu dai kana tunanin wa'incan ɗin ƴaƴanka wasu sun tafi Allah ba ka wasu ƴaƴa ba za ka rabu da tunanin wa'innan ƴaƴan ba iyalanka sun rasu ka auri wasu duk dai kana tunanin wa'incan to wasu mane suka ce Allah ta'ala tun da ya faɗa ya ce ya bashi ya dawo masa da iyalensa da dukiyarsa suka ce ya sake raya masa wa'incan iyalensa ne matansa da 'ya'yansa ya suka sake dawa ya sake ci gaba da rayuwa da su don wannan shine cikan farin ciki kenan saboda haka Allah ta'ala mayar masa komai da komai na dukiyarsa da iyalansa da ni'imominsa da lafiyarsa me yasa ya samu wannan saboda haƙuri yasa Allah ta ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abd innahu awwab mun sami annabi ayyub mai haƙuri ne ba dalla da bawa mai haƙuri mai komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala in bala'i ya same ka ka koma zuwa ga Allah ta'ala sannan ka zama mai haƙuri ka zama mai haƙuri shikenan yau da gobe dai in Allah ya da Allah zai nuna maka ikonsa in ma ka mutu da wannan ciwon dai to ka ciri ba don ka ya sababin ciwon ya sa kai ka koma zuwa ga Allah ta'ala annabi ayu zikirin Allah ya ci gaba da yi sai sa Allah bai bai jarrabe shi da harshen sa ba kai ta zikirin Allah ko da ba za ka iya tashi kai nafila ba za ka iya yin zikiri kai ta zikirin Allah subhanahu wa ta'ala kai hakuri akan masiban kai da Allah ya tura ma shi zai yayi maka shikenan sai Allah ya maka gata to da haka Allah ta'ala ya masa ainihin wannan gata to doguwar rashin lafiya akwai tashin hankali a ciki dogon jinya amma mu yi hakuri shikenan kuma sannan in ya tuna Allah ta'ala ya jarrabi annabin Allah da irin wannan to ai shikenan sai ya sauƙaƙe wa kansa sannan kuma ka iya sani yanda Allah yake jarraban annaba fiye da naka ne in Allah ya dora maka ciwo ko da sunan su iri ɗaya da na annabin Allah to na annabin Allah ya fi zafi akan naka ya fi raɗaɗi akan naka shi yasa manzala sallama yana koka ciwon kai wara asa ƙuyo kaina na sai a tambaye shi aka tambaye shi aka ce ya rasulullahi kai kan kama ana tsora maka ciwon kan da ya fi namu yace ni ana tsora min zazzabi kai ana tsora maka zazzabin da ya fi namu yace ni ana tsora min zazzabin mutum biyu ne inni la'u aku kama yu aku rajulani min ana tsora min zazzabi kamar yadda ake tsora mutum biyu zazzabi to da ka zazzabin mutum biyu ake tsora masa sallallahu alaihi wasallam amma nan me yasa saboda Allah ta'ala ya ɗaukaka darajansa ne ko don ya ɗaukaka darajansa to in kana da matsayi a wurin Allah ta'ala sai Allah ya jarrabe ka mana idan Allah yana so ya ɗaukaka darajanka sai ya jarrabe ka mihanul fata yukhbirna an fadlil fata annaru mukhbiratun bi fadlil anbari ni in wato jarraba da Allah yake wa ɗan adam wato yana yi masa ne don ya ɗaukaka darajansa suna nuna darajar dan adam din kamar yadda Allah ta'ala ya kaddara turaren wuta ba za ka gane muhimmancin sa ba sai ana kona shi da wuta hayakin na tashi yana tashi sai ka gane abu ne mai kima amma in itacen haka kawai ka gani ba za ka dauke shi abu ne mai kima ba haka dan adam Allah ya jarrabe shi tun Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya musamman mai tsawo to ka kaddara Allah yana son ya ɗaukaka ka ne Allah yana so ya kankare maka zunubanka ko kuma ya waita maka ladanka idan baka da zunuban sai mu mai da al'amarin sai zuwa ga Allah ta'ala tun da Allah ya jarrabi annabin Allah ma ballan sana kai kuma ana jarraban annabawa da ciwo mai yawa wani daga cikin sahabbai da aka faɗi falalan rashin lafiya yace ya rasulullahi ka roƙa mini Allah ya dora mini zazzabi har na mutu amma zazzabin da ba zai hana ni yin ibada ba shikenan kuma aka roƙa masa sai zama yana tare da zazzabi amma zazzabin da kullun jikinsa da zafi har ya bar duniya saboda falalan ne rashin lafiya rashin lafiya to sai dai mutum bai zai roƙa wa kansa irin wannan ba domin baka sani ba za ka iya haƙuri ko ba za ka iya ba to da ba za ka roƙa wa kanka bala'i ba zai yi wa ka roƙi bala'in Allah ya jarabe ka kuma ka kasa haƙuri sai ka je ka samu matsala a aqidanka ko matsala a addininka sai yasa sai na Abubakar yake cewa la an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa a bani lafiya na gode wa Allah ta'ala shi yafi min akan a jarrabe ni da rashin lafiya na yi haƙuri. saboda in Allah ya jarabe kan baka sanya abun da ya zama ba to ba za ka roƙa wa kanka ba ko ka jawo wa kanka amma in ya same ka fa cikin nan sai ka yi haƙuri din sai zama daraja a wurin ka to wannan shine tulus sukum abu na gaba alfaqaru shadid wato masifa ta uku shine talauci mai tsanani talauci mai tsanani Allah ya jarabe mutum da shi shi ma babu yanda ka iya sai dai kai haƙuri kawai kuma wannan abu yana da daraja a wajen Allah ta'ala wato haƙuri bai da abin nan ladansa bai da iyaka inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi Allah yana tsorawa ainihin wato yakan ba da sakamakon haƙuri ba tare da hisabi ba to alfaqiru sabir wato talaka wanda yake ainihin mai haƙuri yana da daraja a wajen Allah subhanahu wataala kamar yadda mawadaci mai godiya wa Allah subhanahu wataala yake da daraja a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya baka wadata kana godiya wa Allah ma'ana kana ciyar da dukiyarka a inda ya dace kana sarrafa ta yanda shari'a ta ce a sarrafa ta shine ma'anan ka gode wa Allah ko taimako a cikin al'amarinka to sai malamai suka yi sabani da mawadaci mai godiya wa Allah da talaka wanda yake haƙuri akan talaucinsa sa wafi daraja wasu suka ce talaka ya fi daraja don shi Allah ya tsora masa bala'i ya yi haƙuri wasu suka ce a'a mai kuɗi mai godiya wa Allah ya fi daraja saboda mai Allah ya ba shi dukiya ya bashi wadatan da zai iya lalacewa zai iya taɓon Allah yin da ya ga dama amma ya haƙura bai safi Allah bai gode wa Allah akan dukiyar ya aiwatar da ita inda ya kamata kama shaku isa mai taimiya da ya zo riba rigiman ya ce da talaka mai haƙuri da mai kuɗi mawadaci wanda ya fi daraja shine wanda ya fi tsoron Allah a cikinsu saboda inna akramakum inda Allah a ku. wato wanda ya fi ku tsoron Allah shine fi ku daraja a wajen Allah subhanahu wataala Kama in ka koma rayuwan annabawa da rayuwar magabata dukkanin su Allah ya jarrabe su da talauci manzon Allah sallallahu alaihi sallam. mutumin da yake kyauta da garkin dabbobi ko garke duk dukiyar da aka bashi yana bayarwa ya fi kowa kyauta ba wanda ya kai shi alkhairi amma Aisha ta ce ana kwana uku ba tsora abinci a gidansa ba kwana uku ba abin da suke ci sai dibino da ruwa babu abincin da za a dafa a manzala ta salama yakan daure dutse a cikinsa saboda yunwa ya dau duwatsu guda biyu ɗaya a nan gefe ɗaya a nan gefe ya saboda yunwa ya sai yunwa fatar fatar cikin mutum tana bugawa da hanjinsa sai dinga jin wani raɗaɗi to sai sa duwatsu sai ya daure. saboda yunwa sallallahu alaihi wasallam kaga wannan talauci ne mai tsanani sabon manzon Allah sukan ci ganye a halin tafiya sukan ci ganye kamar yadda dabbobi suke cin ganye saboda yunwa saboda talauci a yakin handa duk an shiga damuwa da talauci manzala ya sallama ya daure ainihin cikinsa da ainihin duwatsu sahabbai kowa yana jin yunwa amma duk da haka kuma suna tonon wannan ramin kada kafurai su zo su afka musu kusan da haka samu su alha irin su jabir suka dan yanka dan akuya aka je manzo tofi aka sawa ainihin wato naman akuyan albarka kowa da kowa zo ya ci wato ainihin ya koshi saboda haka jarrabawa kala kala shi yasa da aka saukar da summa la tus'alunna yawma idin anin na'im za a jarrabe ku ranar alkiyama za a tambaye ku ranar alkiyama dangane da ni'imomin da Allah ya muku haka Allah ta'ala ya faɗa da aka saukar da wannan ayan sai sahabban manzo Allah suka tambayar manzo Allah suka ce ya rasulullahi wa an ayyi na'imin nus'al ko ne ni'ima kuma za a tambaye mu kun wani ni'ima muke ciki ya rasulullahi wannan bala'in ma hiya illa al-afwadan yace bakake biyu fa muke amfani da su wato dibino da ruwa Mu ci dibino mu sha ruwa ba ma samun abinci da fefe ba ma samun shinkafa ko tuwo ko ainihin firfesu ko wani nama da za a ci gasasshen nama ko duka babu suka ce dibino da ruwa ne sannan ga abokanen mu kullum suna tinkara mu suna son su cutar da mu ba ma barin takuban mu ba ka barin kanka faɗan mu saboda ma'ana in ka aje takubin ka wani zai iya kashe ka Ina-na kullum cikin tsoro muke kuma cikin talauci muke ya rasulullahi wani ni'ima kuma za a tambaye mu manzala ta sama yace inna zalika ku. tabbas kuma sai an tambaye kuɗi wannan ruwan da kake shan shi ma sai an tambaye ka ni'imar da kake abin nan abin nan dibinin da kake cin za a tambaye ka bacci da kake yi ni'ima ne za a tambaye ka iskan da kake shaƙa da numfashi ma ce Allah zai tambaye ka suka ka nimomin Allah kuma ba za a rasa su a jikin ɗan adam ba na dai yana mana irin tsanani da halin tsoro da hali na talauci irin wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ciki kuma suka haƙura da hakan suka haƙura da hakan ne haka ake rayuwa haka magabata suka rayu irin su Imam Ahmad yana baka labarin talaucin su za ta yi mamaki talauci rayuwa ibn jaz yace in ana buga misali wanda suka rayu cikin talauci kuma bai hana su su yi ilimi su bada da ilimin ba to za a ba da misali da Ahmad bin Hanbal Imam Malik wasu ne suke daukan nauyinsa duk rayuwarsa har ya gama wasu ne suke daukan dawaniyar rayuwarsa bai da komai saboda haka Allah zai jarabe mu da yunwa da da da da talauci mai tsanani amma me za mu yi Shi ne mu yi haƙuri mai da al'amari zuwa ga Allah tun da kai baka isa ka azirta kanka ba ai inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin Allah shi ne mai azirtawa to sai kai haƙuri sannan kuma kada ka je kai asaran imani ka kai tamanin wai wani ne ya tsora maka wannan talauci idan kai haka ka tsora ka ka ka bata wa kanka lokaci kamar yanzu halin da muke ciki na kunci da tsanani na rayuwa wasu suna neman wai su dora wai shugaban kasa wai shine yake shine jawo mutane wannan bala'i sai ka ji mutum yana cewa yanzu bu kwanon shin kwanon masara kaza buhun masara kaza ah, to shi yake noma masara ne yake sayarwa haka wannan Allah ta'ala ne koro wannan bala'i to amma mutum sai ya manta da Allah duk wani kuncin rayuwa wanda kuma ba kasan nan kawai ya shafa ba ya shafi duniya ne matsalan da ake ciki duk kasashen da suka dogara da man fetur sun shiga matsala saboda man fetur ya faɗi a duniya ɗanyen mai ya faɗi sun shiga damuwoyi daban-daban suna ta neman mafita yanzu bai kamata a dogara da mai ya kamata a ɗauko su hanyoyin daban saudiya suka ƙara farashin mai tuntuni a ƙasarsu abun nan faɗuwar dala dala ta zo ta faɗi kayayyaki suka yi tsada da sababin faɗuwan naira nake son ce naira ta faɗi dala ta tashi ta ninka kayayyaki suka yi tsada wai kai kuma sai ka zo ka ce wai wani ne zo wani ne ya kawo maka wannan yanzu shugaban ƙasa shi ya je ya karyar da dala ya bune ya daga dala ya karyar da naira sannan shi ne ya sa ainihin man fetur ya yi ƙasa ba shi ba ne kuma wannan faduwan neran ba mu kaɗai ba ne sauran ƙasashen musulmi da yawa kuma haka ne egypt da junai ɗari biyar ne dala ɗari yanzu junai dubu ne da wani abu kuma irin yadda ta faru da mu ta faru haka sauran ƙasashen su duka wannan matsaloli sannan damuna ruwa ya zo ya ɗauke bara da wuri amfanin gona bai yi kyau ba a Najeriya a wurare da yawa amfanin gona kuma in bai yi kyau ba ai ba za a same shi da yawa ba in yi karanci kuma dole ne a ƙarshe zai zo ya yi tsada so da haka abinci sai ya yi tsada manoma sun san da wannan daga kuma ka zo kana tsora wani wai shine shine shine shine jawo maka kana neman ka bar Allah subhanahu wataala da za ka yi da Allah ne ya jarrabe ka ka yi haƙuri ka koma zuwa ga Allah ta'ala sai ka samu lada ka samu mafita amma in ka dogara kake ci ganin wani ne yi maka to wannan ka kauce ka'ida ta addinin musulunci shi yasa manzo Allah sama yake faɗa ubangiji ta yana faɗa cikin hadisi kudusi la tasubbu dahra wa ana dahru uqallibu al-layla an nahar Allah ta'ala ya ce kar ku zagi zamani sai ce wannan zamani ya kawo mana kaza wannan masifa ta zamani wannan kaza kaza Allah ta'ala ya ce ni ne zamani don ni nake jujjuye dare da rana in ka zagi zamani to ka zagi Allah ne subhanahu wataala don ka zagi wannan mutum yana iya ƙoƙarinsa yadda zai kawo maka sauƙi yadda talaka zai ji daɗi iya dabarunsa sun ƙare ƙarfinsa ya ƙare kai kuma sai ka zo ka tsora cewa wannan bala'in shi ne ya jawo maka kuma alhalin Allah ne ya kawo shi in ka zage shi ka zage Allah ne subhanahu wataala isa ubangiji ta dace kar ka zagi zamani yace ni ne nake jujjuya dare da rana ni nake saukar da bala'i ni nake saukar da ni'ima ko da ka kamar da al'amarin ka zuwa ga Allah ta'ala yasa imamu shafi yake cewa na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana wa na'ju zamana bi ghairi aibin walau nataqa zamanu lana hajana wa وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا yace muna aibanta zamani zamani fa mu ne zamanin zamani bai da aibi mu ne muke da aibi aibin matsalan wurinmu ne duk bala'in da ya same mu na talauci da yunwa da shiga halin kakani kayi da tabarbarewan abubuwa musamman ma a lokacin da aka samu shugaban da ana masa kyakkyawan zato zai kawo sauki zai yi gyara kuma aka zo aka samu wannan bala'in kaga a lokacin ne zaka maida al'amarin zuwa gare mu cewa laifin daga wurin mu ne wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kaseer Allah ta'ala ce duk bala'in da ya same ku kuka jawo kanku Allah ma yana yafe da yawa ne shi yasa shikenan lokacin da kuke ganin kun samu canji yanzu kan za a walwala za a samu matsala irin yadda ake satan kudaden gwamnati yanzu ba za a samu daman wannan ba za a yi wa talaka aiki shugaban da aka zaɓa ba duniya ne ta dame shi ba ya riƙe shugabanci wurare daban-daban ba a kama shi ya cuci gwamnati da naira guda ɗaya ba yanzu za a samu sauƙi kawai sai Allah zai jarrabe ka kuma da fasuwan man fetur a duniya dan mai ya faɗi dama da shi aka dogara kashi tafa'in cikin ɗari da shi aka dogara nan sai mai ya faɗi Allah ya jarrabe ka da dala kuma ta tashi kuma galibi kayayyaki daga waje ake kawo su naira ta yi ƙasa Allah ya ka da damuna amfanin gona bai yi kyau ba abinci ya yi tsada haka wannan matsalar sai ka mai da shi zuwa gare ila zunubanmu ne da rashin godiya wa Allah subhanahu wata'ala sai ja mana wannan ko kuma mun bar dogaro ga Allah subhanahu wata'ala mun dogara da Buhari mun sake Allah wai Buhari shine zai mana komai Buhari Allah ne dan adam ne dan adam kuma tara ne bai cika goma ba kuma dan adam ajizi ne dan adam akwai abubuwan da dole zai nemi ya yi su ya buga buga kuma wallahi bai zai iya yin su ba to buhari dan adam ne duk da kake mara kyakkyawan zato kuma ajizi ne bai zai iya maka ba Allah shine wanda yake da iko akan komai inna Allah ala kulli shay'in qadir shine wanda azizun ba abun da yake gagaran sa gagarau ne shine zai iya maka komai to kai sai ka dogara da shugaban kasa shine zai maka ba Allah ne zai maka ba kaga kake Allah sai Allah ya jarrabe ka sannan dan adam tara ne bai cika goma ba bai san me zai je ya dawo ba tunaninsa kaɗan ne zai iya ya tsara abu yana ga shi ne mafita wannan tsarin nasa shi ne mafita sai kuma ya zama wannan tsarin da ya yin fa ƙara wahalar da jama'a ma zai yi shi bai sani ba a iya iliminsa in ya tsara abu kazan nan to an samu sauki sai ya zama wannan tsarin ko tun da bai san gaibu ba shi ba Allah bane wannan tsarin kuma a sai hanya ce ma ta ƙara mutane wahala to ba za ka masa uzuri ba amma Allah ta'ala da ya san gaibu shine wanda ya san me zai je dawo to ka dogara ga Allah subhanahu wataala kar ka dogara da wani shugaban kasa ba Allah bane Allah ta'ala shine mai komai shi sababi ne kuma shi ajizi ne kuma dan adam ne tara ne bai cika goma ba duk iya tunaninsa da kwakwalwansa dole yana da wasu wani sun tunaninsa wanda ba haka bane shi ma bai sani ba shi kuma zai yi su da kyakkyawan manufa ya wani tsari da kyakkyawan manufa don talaka ya ji daɗi kuma sai Allah ya jarrabi talakawa da sababbin wannan tsari musamman idan suka sake Allah suka riƙe shi suka sake Allah suka dogara da gwamnati ko shugaban ƙasa shi ne zai mutu abu su haka mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kar mu je mu yi asaran imanin mu kar ka je kai asaran imaninka ka je kana zagin wani alhalin kana zagin Allah ne subhanahu wataala don Allah shine mai yin komai kuma idan irin wa'annan shugabannin ba su gyara ƙasa ba to ƙasan har abada ba ta gyaru ba wannan kuma ya zama matsalar mu ne sai mu tuhumi kanmu kawai mu tuhumi kanmu wanda kowa ya da har makiyansa sun yarda cewa yana da kyakkyawar manufa yana son talaka da alkhairi sai ya zama bai iya gyara ta ba to ba muka mun shiga uku ba na koyi yanyan ƙaura ka ƙaura ma ka bar ƙasan kawai na'am ka koma wani wurin daban kuma ka rayu kaga matsalan ba daga wurinsa bane kenan saboda haka talauci mai tsanani Allah ne yake kawo shi ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na gaba daga cikin masifu akwai almar'atu sharira wato mace wacce ba ta gari ba idan Allah ya haɗa ka da mace wacce ba ta gari ba to rayuwarka ba za ta yi daɗi ba rayuwarka za ta jirkiti domin mata suna da makirki Allah ta'ala ya ce ina ina kai da shaitani kana da'ifan wato makircin shaidan me mai rauni ne sai kuma yace inna da kunna azim su kuma mata yace makirkin ku babba ne kenan makirkin mata ya fi na me ya fi na shaitan so da haka mace in ba ta gari ne, Allah ya ɗaka da mace shaitaniya to ta fi shaitan shaitanci shi yasa ne adiyatul mudi yake cewa wa mar'atu su'i ka shaitani suhbatuha wa fihi mal khulfu fil itlaf wa niqam yace mace wacce ba ta gari ba wato shaitaniyan mace zama da ita kamar zama da shaitan ne ce malamai sun yi saɓani da shedan da mace wacce ba ta gari ba wacce ta fi halakar da mutum wacce ta fi halakar da shi an yi saɓani a kan wannan wato mace in ta gari ne rayuwa ta kan yi daɗi kamar yadda manzala ta ce a duniya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu salihah duniya akwai jin daɗi a cikinta amma mafi alkhairin jin daɗin duniya shine ka samu mace ta gari in ka umarce ta ta yi in ka hana ta tabari bari in ka kalle ta kai farin ciki tana yi maka hidima ko ka ce ta yi ko ba ka ce ta yi ba za ta yi duk abin da ya dace ta sani ta san me kake so ta yi maka ta san me ba ka so ka bari ta san abin da ya kamata a maka da abin da bai kamata a maka ba wannan zan ka auri irin ta zaka ji daɗin rayuwarka amma in aka akasin haka ne i ba zan yi ba bari ba zan bari ba sai rashin ladabi sai zagi sai tonon asiri kai cutarwa abubuwa kala-kala ta kiɗima maka rayuwarka gaba ɗaya to idan ka shiga cikin wannan kuma yana daga cikin manya-manyan masifin duniya ka tona maka asirinka ka ɗaiɗaita maka rayuwanka ka kasa samun kwanciyar hankali ka ga mutum yana tafiya yana magana shi kaɗai kuma ba wani abu bane matarsa ne kawai ta caza masa kai ya shiga matsala ne kaga in ya fita daga gidansa yana tsoron dawowa don in ya dawo ya dawo cikin tashi hankali <coughs> in kuma yana cikin gidan Allah Allah yake fita saboda masifan ta ishe shi idan matarsa ta yi tafiya ɗan kwanaki kaɗan za a ga jikinsa ya canja za ga ya fara kiba yana ɗan haske saboda ya rabu da bala'i da ta dawo kuma shi kenan ya shiga taitayinsa suna shi ne almar'atu Shari'a. kenan to amma Allah ya jarrabi mutum da irin wannan matar zai iya ɗaukan mataki mataki na tarbiyya mataki na faɗa mataki na ainihin nasiha da matakan da ubangiji ta ya faɗa a ɗauka na ƙauracewa na duka da sauransu duka dai gwarje gwargwadon laifin gwargwadon yadda za a yi in Allah ya taimaka sai ka gyaru in ko ba mai gyaruwa ba ce abu a hannunka yake in za ka iya sake ta sai ka sake ta domin rayuwarka ta zama mai ka koma daidai a cikin titi domin Allah ta'ala ya baka dama shi yasa aka shar'anta saki to amma inda masifan take za ga wani ba zai iya sake matar ba wallahi mutum yana zargin wai matarsa za ta sa masa guba ni na ga mutum za ta sa masa guba an hana ki ci abincin matar kuma shi ma yana da ne lallai za ta kashe shi ba zai ci abincinta ba saboda haka sai dai yana cin abinci unguwa ko in matansa biyu ne je ɗaya gida yana cin abinci ba zai ci abincin wannan matar ba ya tabbata in ya ci za ta sa masa guba zai mutu amma kuma ba zai iya sake ta ba kuma har ya mutu yana tare da ita kuma ana zargin shi ne kashe ta abin ita ne ta kashe shi Ka ga babban bala'i kenan ga masifan amma ba za ka iya sakanta ba saboda me wasu tsubbace tsubbace da tai da wasu tsafi da tai baka isa ka ce ka sake ta ba kuma kana cikin masifa to kaga wannan shine babban bala'in kenan ba za ka yi hukunci ba kai shine masifan duniya kenan to Allah yana jarraba mutane da irin wannan ya ga mutum rayuwarsa ta daidaita yana tsoron matan baya son a faɗi laifinta sannan yana cikin tashin hankali kuma ba zai iya wa kansa magani ba irin wannan sai kamar da al'amarin kai zuwa ga Allah ka yi haƙuri ubangiji ta ala yakan jarrabi wasu da irin waɗannan amma ba tare da sun sani ba matan ha'intan suke yi Allah ya jarrabi annabawan Allah guda biyu da mata waɗanda ba na gari ba Allah ya jarrabi annabi Nuhu da matarsa wanda ba ta gari ba wanda take zuwa idan ya je da'awa yi wa'azi ya tara mutane wa'azi ya tafi sai ta zagayo sai ta zo wannan wurin ta ce to kun san dai ni matarsa ne mijina ne na fi ku sanin sa to yana da taɓin kai ne kar ku yarda da abin da yake faɗa duk inda ya je da waye ta je tauro ita ce yana da taɓin ka ne matar safa wanda yake kwanciya da ita haka na matan annabi lutu Allah ya aiko shi tabbatar da tauhidi ya kauda luwaɗi a alƙariyar sadum amma matarsa duk lokacin da aka yi bakin samari a gari ita ne take zuwa ta gaya wa ƴan luwadi cewa fa an yi baki ko annabi lutu ne ya bakin za ta je ta faɗa ta ce ai an yi baki saboda haka su zo su yi lalata da su da shi mata biyu Allah ya buga misali da su a Qur'ani dangane da mata wanda suke a shararai yace wa daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tata abdaini min ibadina salihain fa huma falan yughniya anhuma min Allahi shay'a wa qila dakhula an-nar ma'a dakhilin Allah buga misali wa kafirai da mata guda biyu matar annabi Nuhu da matar annabi Lutu sun kasance a karkashin bayin Allah salihai wato mazajin su annabawan Allah ne amma kuma me sai suka ha'inci ainihin su abin nan mazajen nasu shikenan ubangiji subhanahu wata'ala sai yace kasancewa mazajen su annabawan Allah ne bai wadatar da su kawai bai hana Allah ya azabtar da su ba aka ce ranar alkiyama za a ce ku shiga wuta tare da masu shiga wuta wato makoma su wutar jahannama ne sannan a nan duniya Allah ya halakar da su da Allah ya tsiratar da annabi Nuhu da mutanen sa wanda suka yi imani wannan matar ta ta halaka don Allah ya ce zai tsiratar da iyalansa sai matarsa shikenan ruwan tufa ne zai cinye ta gaba daya haka nan matar annabi Nudu aka ce ka ɗebi iyalanka gaba ɗaya za ka tsira ya ɗebi iyalansa ya tafi amma aka ce kar kowa ya waiwaya matar ita ma ta bi aka ce duk wanda ya waiwaya don ya ji wani bala'i na saukowa waiwaya to abin da ya samu wayancan mutanen zai same su shikenan ita ma ta bi dama ita ne lokacin da mala'ika Jibril da Mika'il da Israfil suka zo da su halakar da mutanen Annabi Lutu ai sun zo a siffan samari ne da suka shigo garin bayan sun gaida annabi ibrahim sun sauka a wurinsa sun masa albishir zai samu da shikenan za su shiga garin ba su san inda za su je ba yassa sai ta haɗu da su shikenan sai suka ce mun waƙi ne mun zo ne a ina za mu sauka sai maza maza ta tafi wurin babanta yana gona annabi lutu to fa ga wa'annan sun zo baki ne kuma wallahi matasa ne kyawa ni ina tsoron kada mutanen garin nan su walakanta su ya kamata a ba su masauki shikenan annabi lutu sai ya taho ya zo ya same su me kuka zo ya eh, yi mu zai mun zo ne mu dan sauka a garin nan mu dan kwana kaɗan na annabi lutu shi kuma ba son su sauka saboda garin ya sani sun ana jin labari za a zo a ce za a yi lalata da su to kuma ya kore su ba karamci ba ne kai ba ko ka ce kar ya sauka nan sai yake cewa yake nuna yake bayanin mutanen gari kaje ce na farko yake wallahi mutanen garin nan ba su da kirki mutanen banza ne wallahi nan dai su mala'ika jirgin su suna shiru sai sake tafiya can gaba mutanen nan ba amfani sauka a garin nan ba amfani mutum ya zo ba kunta garin nan mutanen banza ne suna shiru ya sake faɗa na uku mutanen ba su da kirki ya sake faɗa na hudu mutanen banza ne ba amfani ma mutum ya zo ba kunta garin nan sai malaika biyu ce to dama an ba mu izini mu halakar da wannan garin amma da sharaɗin idan mutanen garin ko wani daga cikin mutanen garin ya ba da shaida sau hudu cewa mutanen garin mutanen banza ne to kaga annabi ya ba da shaida amma da suka zo suka shiga gida annabi lutsu tunin matarsa ta fita daidai ta ga to samarin gari masu luwaɗi suka zo suka kewaye gidan nan sai sun yi luwaɗi da wa'annan mutane ba su san mala'iku ba ne annabi lutsu hankalinsa ya tashi ya tashi kwarai da gaske ga mata nan ku aura mana za ku kunyata ni a wurin baki na za ku kunyata ni hankalinsa ya tashi suka ce mu ba mu da bukata da mata su waɗannan su za mu yi lalata da su abu ya kai an rufe gida amma suna ƙoƙarin haurawa ta katanga nan mala'ika mala'ika ya kira annabi lut ce mu mala'iku ne za mu halakar da wannan alƙariyar ne ka ƙyale su su shigo ka bar su kawai shikenan aka bar su suka shigo suna shigowa da kaɗa kada musu fuffuken sa guda ɗaya gaba ɗayan su sai suka makance kowa zama ba baya gani annabi ya ce to dama ba na gaya muku kar ku shiga kar ku shiga daga nan sai aka ce to ya fita cikin dire da shi da iyalansa ke ya fita za a halakar da alƙariyar yana fita ya ce kar a wawaya duk wanda ya wawaya abin da ya same shi ya same shi bayan sun bar alƙariyar sadum da aka ɗaga alƙariyar sama inda suka ji tazmin mala'iku aka kifa ta aka bita da ruwan duwan. wannan ƙaran ka sa akwai abun tashin hankali to da suka ji wannan ƙaran ba wanda ya ya sai wannan matan tafiyan da aka yi ya fi kilomita ɗaya tsakanin garin da ainihin wannan wuri tana waiwayawa ita kuma dama da aka abin nan fajalna aliya da wamtar na ilaihi jaratan ta sujjid so da aka dutsen duwatsun da aka aiko na kowa ya zo ya same shi ya halaka shi bayan ƙasa ta kife da shi wannan dutsen shi ya je samu wannan matan ya halakar da ita a wajin mutab wato sai sa'in ka je abun yana nan tsakanin jordan da isra'ila inda aka halakar da su ana cewa wurin ya zama kogi ana ce masa baharul mayyit dasi wato ba abin da yake rayuwa a wannan kogin to su alkariyan sadun an kifa su sun zama kogi ita kuma can gaba akwai wani kwari wajin mudam tafiyan kamar kilomita ɗaya da rabi haka a nan dutsen ta ya same ta ya halakar da ita a wannan wuri saboda waiwaya da ta yi me yasa ta shiga wannan matsalan ta ha'inci mijinta annabi lutu alaihi salatu wassalam to da haka duk matan da ta ha'inci mijinta in nagari ne ba zai cutar da shi ba ita ne ta zama me ita ne ta shiga halin damuwa ko ta shiga za ta shiga azabar Allah to haka Allah yana jarraban dan adam da irin wannan sai hakuri in kai hakuri ba abin da zai same ka ko da tsafi ta maka ba za ka iya sake ta ba ba za ka shiga damuwa ba abu na biyar na karshe shine shamatatul ada wato dariyan gayya wanda abokanin gaba suke wa mutum wato shine ka shiga halin bala'i wani dama yana adawa da kai sai zai na maka dariya ya maka tarko ka zo ka fada zai yana maka dariya wannan misalinsa kamar lokacin da aka je yakin Uhud mun sani cewa musulmi sun ji rauni kwarai da gaske har an kashe mutum saba'in mutane jiwa sun ji rauni kuma yakin da aka kashe babban mazala ta sama Hamza su Mus'ab bin Umair aka shiga tashin hankali bayan an gama wannan yakin an ji wa manzon Allah ciwo an karya masa haƙorinsa an fasa masa kansa da fiskarsa an zo ana zaune abu sufiyan da ya jagoranci wannan yakin ya zo yana yi wa wato musulmi dariya yana cewa hal fikin muhammad manzala ta karku amsa masa akwai muhammadu a cikin ku manzala ta karku amsa yace akwai dan abu kuhafa manzala ta karku amsa masa akwai dan ibnu khatta umar ibnu khatta manzala ta karku amsa sai abu sufiyan yace to shikenan mun gama da wa'annan ka ina murna to a lokacin sai na umar ya kasa ya ce wallahi karya kake yi Allah ya wanzar da abin da zai bakanta maka rai suna nan suna rayu a lokacin sai kama wannan shamatatul ada dariyan yana cewa ilu eh, hubal wai hubal ne gunkin su ne ba su sa'a wai hubal yana da daukaka to za ka yi wannan mazala yake ku amsa masa ba za ku shi amsa ba suka ce me za mu faɗa sai mazala yake ku ce Allahu a'la wa ajal Allah shine mafi daukaka shine mafi daraja sai sake cewa lanal uzza wala uzza lakum muna da gunkin uzza ku kuma ba ku da shi wato gunkin uzza ne ya taimaka musu manzo Allah ya ce ku bashi amsa suka ce me za mu faɗa yace ku ce Allahu maulana wala maula lakum Allah shine majidincin mu shine malikin mu ko ba ku da Allah shikenan sai ya sake cewa yawmun yawmi badrin fal harbu sijal yace mun rama abinda kuka mana a yakin badar dama yaƙi haka yake wata ran kai nasara wata ran ai nasara a kanka to shine dariyan dai an kashe mutum mutum saba'in a badar aka kashe kafirai sannan suka kashe saba'in a yaƙin uhud musulmi saboda haka suka ce mun rama abin da kaman gwado yake mun rama abin da aka mana a yaƙin badar to kaga wannan shine me shine ake cewa dariyan gayya sul ada wannan abun bakin ciki ne amma duk da haka sai na Umar bai bai bashi ba yace wallahi laysa sawa'a qatlana fi jannati wa qatlakum fina yace wallahi ba daidai bane mu wanda aka kashe mana suna aljanna yanzu haka ko kuma wanda aka kashe muku suna cikin wuta ko da haka don kun kashe saba'in namu mu aljanna kuka kai su mu don muka kashe saba'in sun mun tura su cikin wutar jahannama ne ka ke nan ba daidai ba ne to bala'i ya same ka wani dan adawan kai zai na maka dariya ka nemi abu karesa ko ta masifa ta same ka wannan babban bala'i ne zaka ji abun yana kona maka a zuciya amma shi ma me zaka yi shine hakuri ma hakuri mawadaci in kai hakuri sai Allah ya baka nasara to duk wata musiba da Allah ya dora maka in kai hakuri to karshen ta zai zama mai yayewa ne fa innal faraja ma'a sabri yaye masifa yana tare da hakuri wa kullu al hadisati fa in tanahat fa mawsulun biha farajun qaribu dukkan wani bala'i ko da ya kai matika in ya kai kololuwansa to kuma za ka samu yayewa yana kusa da shi masifa in ta kai masifa ta kure to kai dariya kawai yayewa wanta yana zuwa ne wannan shine ka'ida idza shaddat bikal balwa fafakkir fi alam nashar fa usrun baina yusraini idza fakkartahu safra idan bala'i ya maka yawa masifa ko ina masifofi da bala'i suka maka yawa to ka tina alam nashara sauki biyu ne tsakanin tsanani ɗaya. tsanani daya ne tsakanin sauki biyu in ka tina sai kai farin ciki Allah ta ya ce fa inna ma al usri yusran sai ce inna ma al usri yusra shi usur din aka maimaita shi maarifa ne kwaya ɗaya ne wato tsanani yana tare da sauki wannan tsananin kuma yana tare da wani saukin daban saboda haka sauki biyu ne suke kokowa da tsanani ɗaya shi yasa zo a hadisi lan yaghliba usrun yusraini wahala tsanani guda ɗaya bai isa rinjayi sauki guda biyu ba in ka da lamarin ka zuwa ga Allah yau da gobe kuma sai ka ga wato kai nasara kuma ga ladan da zaka samu zuwa ga ubangiji zuwa ladan da zaka samu a wajen ubangiji subhanahu wataala saboda haka masifa dai ba za ta daina sauka ba bala'i kala kala zai iya samun ɗan adam amma in ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah ya yi hakuri sai ya kasance masa alkhairi sai zama bai yi asaran addininsa da imaninsa ba sannan kuma ya yi riban wannan bala'in saboda haƙurin da ya yi bai ɗaga masa hankali ya fita daga hayyacinsa ba sannan kuma ga lada da kankare zunubi wato da Allah ta'ala zai masa da ɗaukaka darajarsa da sababin wannan bala'in so da in bala'i ya sauka nutsuwa ake yi ba ta da hankali ake yi ba ubangiji subhanahu wataala ya ƙara mana imani ya ƙara mana haƙuri ya ƙara mana wato ainihin daraja ya ƙara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko yana cewa malam menene matsayin waɗanda ake cewa aljanu suna buɗe musu ido suna ba su magani wasu biyo mutane wannan aikin bokanci ne ko kuma dai بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله wannan aikin bokanci ne ai dama bokaye da aljani suke aiki idan suka ba su na gaskiya guda ɗaya sai su kakkara na ƙarya su kuma saboda haka duk mai aiki da aljani boka ne ba za a je neman magani wurin sa ba baya halarta haramun ne domin boka zai iya koya masa tsafi zai iya kuma kakkara wasu abubuwa zai iya faɗan wani abu kamar ya san gaibu kuma alhalin boka aljani ne suka je suka sato masa jin wannan abun ko kuma ganin wannan abun sun gani suka zo suka gaya masa ko sun jiyo suka zo suka gaya masa saboda haka haramun ne kuma shine boka wanda shari'a ta haramta a je wurin sa wannan kuma yake cewa malam na karbi fom ne na neman bashi a wajen federal government amma kuma an ce bashin babu babu interest a ciki amma cikin kowane dubu ɗari biyar mutum zai biya dubu arba'in da biyar kuɗin admin charges shin wannan halal ne ko kuma riba ce ah, akwai riban kenan don ka canja masa suna sai me in ka ba da dubu ɗari biyar aka ce to za ka biya da dubu ɗari biyar da arba'in da biyar kaga wannan kowa san riba ne da ka ce a in ka ba za dubu ɗari biyar za a baka amma za ka biya kuɗin caji dubu arba'in da biyar ai suna kawai aka canja masa kuma inda za ka gane riba ne yanzu idan an zo patenti ake yi sai a ce wa duk dubu ɗari za a biya kaza duk dubu kaza za a biya kaza idan har wahalan da aka yi ne na takarda da biron da aka bata da wani abu da aka yi da mai miliyon ɗaya da mai dubu ɗaya duk wahalan ɗaya ne da mai miliyan ɗaya da mai dubu ɗaya duk wahalan ɗaya ne ba ban bambanci iya takardar da za a ɓata wannan ne na zama da za a rubuta wannan babu abun nan to amma sai ka zo a ce maka mai dubu goma shi zai bada dubu ɗaya amma mai miliyan ɗaya kuma zai bada dubu ɗari zai bada dubu ɗari to kaga bai yi ba saboda haka bana riba ne ko shakka ba na yi kawai an canja masa suna ne aka ce wai kuɗin hidiman da ake maka ai hidiman da ake yin ba ta kai dubu arba'in da biyar ba hidiman da za a yi wa dubu ɗari biyar ba ta kai dubu arba'in da biyar ba misali rubutawa da za a yi da tura maka da za a yi da menene kuma shi bashi dama ba a yin sa don a ci ba. shi bashi min babin muwasa wato babin taimako ne shi yasa ya zo a hadisi kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban durran can da ya jawo amfani riba ne idan ka ce za kudin hidima dubu arba'in da biyar sai zama hidiman da kamata ba ta wuce dubu arba'in ba ka bashi abin nan bashin dubu ɗari biyar hidiman da kamata ba ta wuce dubu biyar ba sai ka ce dubu arba'in da biyar zai baka sai ya baka yanzu ka ka ci riban dubu arba'in kenan wannan riba ne duk rancen da ka bayar ya zama ka samu fa'ida to ya zama riba ne to da haka wannan yana nan a cikin bankunan wasu ma suna da awon wai musulunci ne banki ne na musulunci sai su dinga kawo irin waɗannan abubuwan su dan cancanta suna da sauransu ko shakka babu irin na abubuwan ba shakkan cewa riba ne akwai wani banki da aka bude a ɗaya daga cikin jihohinmu na arewa nan aka kira ni muka zo muka tattauna akan irin waɗannan matsaloli na gari ba kata kata amma kuma yana da awan abun nan ne har daga cikin wannan akwai na rancen nan ana ce masa sun sa masa wani suna wai sa'ida cewa dubu dubu goma ga abin da za ka bayar dubu ɗari kaza kaza idan aka lissa baya ka gari ba ta hau a cikinsa ga wasu abubuwa kuma daban wanda riba ne ba su ma san cewa riban ba ne saboda haka ba yadda za a yi ka gane wannan abu a gane wannan abu riba ne ko ba riba ne sai an ɗauko malamin da suka karanta fikihu suka karanta fiqhu suka karanta riba suka san menene riba suka karanta buyu'a suka karanta harkan ciniki kasuwanci wanda ya fi komi wahala a babin fiqhu to idan aka zo aka zauna da su su ne za su iya bambance wannan riba ne wannan ba riba ne amma mutum da je karanta wani abu daban ya je ya karanta tarihi ko ya je ya karanta abun nan akida kawai bai karanta fiqh ba ko ya je ya karanta hadisi ko ya je ya karanta tafsiri ko ya karanta wasu abubuwa daban ko ya je karanta na hau ko wasu luka sai a zo a ɗauke shi kuma a ce shi ne zai zai hukunci wannan abu riba na shiga ciki ko ba ta shiga ba zai taɓa yiwa ba saboda saqilu shi ila yudi wanda ya da abu zai ba ba dole sai an ɗauko waɗanda suka karanta wannan fannin su ne za su yi wa wannan fannin hukunci na'am wannan yake cewa mace ce ta rasu ta bar mijinta sannan da kaninta da suka haɗa uba da shi sannan da 'ya'yan babbanta mace da namiji su waɗannan ne kaɗai su ne 'yan uwanta da ta bari kuma ba uwa ba uba sannan ba ta haihu ba tambayar sa anan shine su wane ne daga waɗannan masu gadonta kuma to na farko akwai miji na biyu akwai kaninta da suka haɗa uba da shi na biyu 'ya'yan babbanta mace da namiji su ne yawa wai su wane ne daga waɗannan masu gadon wanda zai gado su ne miji ko mace ce ko mijinta da wannan kanintan kawai su ne za su yi gado ƴaƴan babbanta ba za su yi gado babban ma inda yana nan da zai gado ba suna ƴaƴansa to da aka idan aka kasa hudu wato miji ne aka ce ko in aka kasa biyu miji ya dauki kashi ɗaya wannan ɗan uwan nata ta wanda suke ba ɗaya sai kwashe ɗaya kashi ɗaya shikenan gado ya ƙare amma yayan bafanu ba za su yi gado ba ko bafan ne ma bai zai babare yayansa to tambayar jawabin ya ansa tambayar ta ta biyu dama ya ce miliyan uku ta bari saboda haka ya za a raba gadon nasu miliyan uku su biyu ne magada eh, akwai miji miji kuma in ba ɗa ba ɗan da yana cin rabi ne sannan akwai kani wanda ake uba daya shi kuma zai asibiti ne tunda babu baba kenan wanda zai iya ture shi kuma shi kaɗai ne namiji ne kuma saboda haka zai kwashe saura ne saboda haka a miliyon uku in an kasa ta biyu miliyon ɗaya da rabi shi ne rabon miji miliyon ɗaya da rabi kuma shi wannan kanin nata sai kwashe su wanda suke uba ɗaya saboda haka wannan rabon gadon ba da wani wahala ko kaɗan sai dai kawai ka san suwaye za su yi gado suwaye ba za su yi ba shi ne matsalan kawai. Eh, akwai tambayoyi kamar uku a jere akan matsalar sallah da aka yi a jiya wai an haɗa sallar magariba da isha'i saboda yayyafi amma su masu tambayan wai ba su gamsu ba ganin cewa bayan an yi sallar an ci gaba da hira kuma ruwan a faɗar su bai kai hana su zuwa ba don za su tafi shaguna da makamantansu dai to da haka to bai zuwa hadisi cewa yayyafi yana sa a haɗa sallah ba sai dai matsar matsar kuma ba yayyafi ba ne matsar ruwan sama yayyafi shine asal wallahi shubha wabilun fafallun saboda haka yayyafi shi yasa duk malamin da suka tafi za a iya haɗa sallah biyu da sababin ruwan sama suka fi an yakuna al-mataru shadidan wato ruwan ya zama mai tsanani wa huwa alladhi yabullu siyaba shine wanda yake wato jika tufafi yanda in ka fita zaka jiki saboda haka zuwanka da ka zai zama zai zama matsala ne kuka bai zama kamar da bakin ƙwarya ba ya zama dai za a ce ana ruwan sama amma idan yabi yabi yabi yabi haka ake yi ba za a haɗa sallah ba don sababin bai tabbata ba wannan ba a ce masa matsar ana ce masa kallon ne na fata muna fahimta to saboda haka ba wai ina yin hukumi ina yi wa ruwan jiya hukunci ba ne tunda ban sa a wani unguwa yake ba ban sa wani gari yake ba zai iya ruwa zai iya yiwa a yi ruwa a can anguwan yayi yawa nan anguwan bai ba ko menene ban san kiyaya yanayin ruwan unguwarsu har aka haɗa sallah ba in dai ruwan sama ne mai jika mutum ya sako kuma ga magariba ta yi aka yi magariba bai ɗauke ba za a iya tsora isha a kai kuma ko da bayan an watsa ruwan ya dauke shi kenan sallan ta yi amma yin ɗan yayyayyan wanda bai ta kara karya ba to wannan ba za a ba za a hada sallah ba to da aka sai kai ainihin kanka hukunci ka ga wani irin ruwan eh to me matsayin sallan su in sun hada in har ya kai a haɗa din to kaga babu wani iskali a nan sallar su ta yi in bai kai a haɗa ba to mafi yawan malamai suna ga sallar su ba ta yi ba amma waɗanda suka tafi cewa manzala ya haɗa sallah ba tare da min gairi khawfin wala matar a wata riwaya ba tare da ruwan sama ba ba tare da ainihin wato tsoro ba suka ɗau hadisin a zahirinsa suna ganin ko ba wani sababi ma ka da sallan magariba da isha sallar ka tayi ko kuma a zahar da la'asar ko saboda wata ainihin bukata to bina akan haka ba za mu bata musu sallan su ba ba za mu ce sallan su je su rama ba tun musamman ma akwai ɗan sababin ko da a ce sababin bai kai ba su a zaton su ya kai sai suka yi sallan su haka to ba za a ce ba su da sallah ba tunda wasu malamai sun tafi ko ba wannan sababin ma aka haɗa sallan tayi yi na akwai bai kai ba ne misali kuma kila zai iya ya kai din shine bai san ya kai ba to da haka in sun yi haka ba za a ce ba su da sallah ba amma sai a kiyaye nan gaba wannan kuma magana ko yana roƙon malam ne da Allah ya ja kunnan ko yayi nasiha ga wasu bayin Allah masu zuwa karatun nan ba wai sauraron karatu suke ba zuwa suke su ga jama'a sun shagala suna wasu idimomi su yi musu sata a takaice yana so ya ce akwai masu zuwa don sata ba jin karatu ba malayi musu nasiha to duk inda aka yi taro irin wannan dole za a samu barayi ko barayin takalmi ko na hansar ko wani abu to da aka wataƙila irin wayannan mutanen sun zo sun ɗan zazzaga sun ga da kofa su in babu su tafi yana da wuya a ce a tashi da su a karatun amma Allah alam zai iya wani kuma ila da sababin wannan ya shiryu yana zuwa saboda ba da kyakkyawan manufa ba kuma karatun na shigansa haka har ya zauna kuma ya gyara halayensa saboda haka dai cin haƙƙin wani haramun ne mun sha bayani a kansa in baka biya a nan duniya baka sani zaka biya a lahira Allah ta'ala zai kama ka da sababin wannan kuma duk istighfarin da zaka yi Allah bai zai yafe maka ba in dai haƙƙin wani ne sai in shi mai wannan ya yafe maka so da haka cin haƙƙin ɗan adam yana da matuƙar haɗari ƙwarai da gaske so da haka ku ji tsoron Allah ku daina wannan kuma a nan duniya ma in aka kama ka za ka wadaƙanta don ba tausayin ka za a ji ba don idan aka kama ka kai sata ba wanda zai bada hakuri haƙuri ni ma ba zan bada hakuri in ce a sake ka ba wa don wa haƙuri a wannan babin ba ba abun yabo ba ne don an bayan an barka gobe ma za ka yi wani ma zai yi amma in ba a yi haƙuri ba ka ɗan jajjara ka aka dan karkade maka kura aka mika wa hukuma to ka gobe ba ka sake ba wani ma an ya gani shi ma zai ji tsoro ba zai sake ba saboda haka ku ji tsoron Allah ku daina na'am to wannan ma na san kamar nasiha yake so malam yayi wasu wataƙila dan kasuwa ne abin da yake roƙo cewar idan da hali malam wayanda suke 'yan kasuwa musamman akan kayan masarufi idan akwai hanyar da za su yi su sassauta wadda ba tare da sun cutu ba da Allah malam ya roƙe su ganin halin da ake ciki kuma ya ce akwai waɗanda yanzu haka sun ɓoye wasu kayayyakin gashi nan za ka ce za ka saya sai su ce an saya suna jiran azumi ya zo su ƙara masa kuɗi don su ci riba. to yan kasuwa masu sai da kayan rufi, in an sassauta muku don Allah ku sassauta amma in ba a sassauta musu ba ka bara mutum su sassauta ba don lokacin wannan tambayoyin in mutum ba ɗan kasuwa ba ne ba zai fahimta ba abu ne lokacin da ake sayansa galibi ana ƙara masa kuɗi in azumi ya zo sai kaga an ƙara wa lemo kuɗi an ƙara wa ayaba an ƙara wa abarba da sauran abubuwa saboda ana yawan sayansa al'adan kayayyaki duk lokacin da aka fi sayansa ana ƙara masa kuɗi ma'ana daga can inda ake so shi to kai kuma kana zuwa ka saya wajen mai kasawa a tebur a bakin hanya sai kai tamanin wai shi ne ya ƙara kuɗin kuma ba shi ba ne to da ka daga can inda kayan yake zuwa ne duk wani abu na kasuwanci in yana yawan ɗaukuwa to za ka samu kuma ana ƙara masa kuɗi in ba a saiwa kuma ana ta rage masa don a samu ya sayu to wani lokacin ba laifin masu sayarwan ba ne su ma da tsada suka saya inda tsada suka saya kuma dole su sayar da tsada kuma ba za su faɗi su sayar ba don ana yin kasuwa don riba ne to amma duk da haka in dai an samu sauki din to a sauƙaƙe saboda akwai hadisin da ya zo rahimallahu mar'an samhan iza ba'a wa samhan iza ishtara wa samhan iza qada wa samhan iza qada wato Allah ya ji kan mutumin da in dai sai da kayansa zai sauki wato zai dan karya farashi dai zai gwargwado ya takaita riba sannan Allah ya ji kan wanda shi ma in dai saya zai yi sauki ma'ana zai ba da riba kar ka zo ka kure mutumin kuma ya zama baka ba shi riba ba nan ma to ka kai ma ka tsananta kenan kai mai siyi sannan Allah ya ji kan mutumin da in zai ba da bashi zai yi sauki zai in ka zo ka nema zai baka ba tare da ya gaya maka bakakin bangano ba Allah ya ji kan mutumin da in zai nemi bashinsa zai nema cikin sauki gare zai walakanta ka kawai faffaɗa maka maganu ba zai ce in kana da shi in ka samu ba ni in baka samu ba kuma zai haƙura to saboda haka mai saye da mai sayarwa duk ana buƙatar su zama masu sauki kai mai saye kar ka takura wa mai sayarwa sai ka ƙure masa riba in kai haka baka yi sauki ba kai mai sayarwa kar ka cika riban ta yawa yanda za ka takura wa mai saye sai zama duka ana taimakon ana taimakon juna in kuma farashi ya hau kana sai da abu dubu ɗaya da ɗari tara kake so shi yanzu kai ma ka so shi dubu ɗaya kaga dole ka ƙara dole ka ƙara farashi to in wannan ba za a zargi ƴan kasuwa cewa suna tsada ba amma in farashi ya sauka ka sauke idan ya yi abin nan in yana daidai kar ka ƙara saboda ganin cewa ramadan ne za a dinga sayan kayan masarufi Allah ya sa mu dace to mai tambaya akan addu'ar shiga kasuwa na karanta tambayar ka amma abin da ka rubuta na farko da na biyu ban ga bambancin su ba kuma hausar bata rubutu sosai ba ba ɗayan iya gane me kake so ka tambayi malam shi yasa ban karanta ba akwai wasu tambayoyin da ina ga kamar ba su da ma'ana a ilmance shi yasa ban wannan ba sannan akwai wadda take tambayar malam ya gaya mata wai an ce fararen fata laraba ba sa auren baƙaƙe a makka me gaskiyar magana wani ya rubuto cewar an ga wani wai wata kaza ta haifi eh, ta yi kwai a jimeta an rubuta masa ya fito inna hum sa'a ma yakanu ya amaluna <laughs> malam yayi bayani kan yi to wannan gaskiya duk na kauce su saboda lokaci ya eh, ya yayi nisa har yanzu akwai jerin tambayoyi da bukatu a wajen yan uwa da kuma shi malam wani yana cewa zai koma garin su Allah ya sa ya koma a sa'a zai yi aure wasu ɗalibai ne za su yi jarrabawa wasu kuma za su shiga screening na harkar shiga sojan nan da dai sauran bukatu da suna nan turin 'yan uwa sun faɗe su Allah ya san su a 'yan uwa na roƙon malam da kuma sauran 'yan uwa a taimaka musu da addu'o'i da fatan Allah maɗaukacin sarki ya amsa musu su tare da namu baki ɗaya. Eh, masu bukata biyu Allah biya musu su na alkhairi ko kuma wanda suka turo zan ce ko na kowa yana bukata mu ma Allah biya wani bukatun mu na alkhairi gaba daya addu'a shiga kasuwa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir to ya rubuto ta eh, addu'a ma a sai kuma an kasa gane me yake son ya tambaya a ciki to kaga tambayan ba gane me kake so ba sai a baka ansan da ba ita ne kake nema ba to da ka kai ka sake rubutawa kenan a wani majalisin idan ba wannan shi kake nufi ba eh, insha Allah kamar yadda na faɗa ranar Ladi za mu yi karatu a nan ba ba Kaduna Street ba ranar Ladi kuma za mu karanta Misbahu Salik insha Allah ranar Ladi da Litinin duka muna wannan masallacin mun rufe karatun ainihin eh, Kaduna Street amma ranar kuma akwai karatu a wannan masallaci na Dobe insha Allah اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا ذل من واليت ولا عز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم برحمتك أمنا وقفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا يغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين